Prie le même Dieu. Les saintes écritures nous enseignent le pardon. Pourquoi brûler et tout saccager C'est pas la peine de mettre notre pays à péril. Nigérien, Nigérien, si tu vends la paix, soyons... The voice of America, magana daga nan Washington DC. Masu sauraro barka mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai muke dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. Illela lokal gamman da ke kan iyakar jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya kilomita uku daga garin birnin Kwanni da ke da kasuwar da tasa garin ya yi fice domin jama'a daga kasashe daban-daban na yammacin nahiyar Afirka na zuwa cin wannan kasuwar ta yi bikin cikon shekaru 31 da ta samu cin gashin kanta kenan ta zamanto lokal gamman domin hakan ta wakana ne a ranar 25 ga watan Yunin shekara ta 1989 na sadu da ciyaman na farko na wannan karamar hukumar mulki ta illera da ke cikin jihar sokoto inda na tambaye sa a wani yanayi ne a wancan lokaci a shekarar ta 1989 illera ta zamanto lokal gamman inda ta fice daga karkashin gwadabawa lokal gamman sunana abdullahi ahmed kalmalu yi a cikin kalmalu cikin illera lokal government kamin a ne kamin wannan mukami na illera lokal government farko yana kansila a ƙarshen gwada lokal government sannan muna kansiloli gwarba lokal gamman allah da iko ne yasa aka samu ƙarin hukumomi sabbi amshi a kara saboda kawo jama'a kusa ga gwamnati saboda haka an ce duka babban mazaba a yi ƙoƙari a ba da sunanta a sata ta in yaga ta cancanta a sata. a yi mata local government bayan haka sai muka taho muka samu labari muka zo ga su garba da gada a ƙarshen ƙasa ya faɗa mana muka zo muka taru muka yi shawara muka kuma wani gidan alhaji abu magajin gari nan muka mitin muka yi shawarori an ka rubuta kamar irin su marigayi hamza mai dabo mai dabo kawu malam ma'azu irin su amar ali man dinga da sauran juma'a haka cikin bangaren in boko sai a rubuta a geography set up mun ka rubuta na ilil local government abin ta kunsa sai muka kai ma ibrahim da su sarki shi musulmi sokoto so muka roƙe shi cewa muna da bukata a yi mana karma ko mulki illela a sa illela ciki bayan haka muka dawo hawaye waje ya karbi wannan takarda an ka aika baban gida can lagos shugaban kasa so a headquarter najeriya tana lagos ba kawo ta abuja ba sannan nan gida mun samu malamai suna mana roƙon allah kullum mu je mu ga mai gida mu roƙe shi alfarma ya ce to insha allah za a taimaka mana an ka roƙi sai buga telefon shi faɗa ma baban gida cewa jama'a illela sun taho nan neman wannan wannan alfarma ya ce insha Allah za mu yi kokari a duba musu matsalolinsu a masa kusa da hankalinsu. Haka ma na tambayi ɗaya daga cikin waɗanda suka a rika mukamin ciyaman a cikin wannan zamani da muke ciki a nan karamar hukumar mulki ta illela domin jin komi ne ya bambanta da wancan zamanin da aka hito daga karkashin gwadaba lokal gamman illela ta zamanto lokal gamman mai cin gashin kanta sunana aliyu ahmed illela wanda aka fi sani da aliyu bidda kafin da ita wannan karamar hukuma ta kasance karamar hukuma dama tana karkashin karamar hukumar mulki ta gwadabawa cikin ikon allah wasu daga cikin jajirtar jajirtaccen mutane suka yi ruwa suka yi tsaki suka ga cewa wannan karamar hukuma ta kasance mu a wannan lokacin muna can karkashin jihar sokoto muna ayyuka su kuna suna na suna fafatuka. kuma alhamdulillah duk kusan gwargwado shawarwari mun yi basu waɗanda muka iya bayarwa sannan su kuma sun yi ruwa sun yi tsaki sun tabbatar da cewa lalle wannan abin shi a ci gaban al'ummar wannan yanki kuma alhamdulillah sun yi fafatuka kwarai kuma sun cimma nasara hakika akwai bambanci kwarai tsakanin lokacin da ake karkashin karkashin wata karamar hukuma da yanzu da ake da yancin kai don kamar yancin kai na zance gashin eh, kai eh don halin da ake ciki yanzu wato kusan ko menene za a gudanar muna gudanar da shi nan cikin karamar hukuma illela ba sai mun tafi wata karamar hukuma ba ko kuma mun turo wasu wakilai sannan halin da ake ciki yanzu gaskiya an samu bambanci mai yawa domin bambance bambancen da aka samu an same ta fannin ilimi an same ta fannin cuɗanya an same ta fannin siyasa an same ta fannin hannun jagoranci Daga bisani na tuntubi Honorable Alhaji Bello Isa Ambarura shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki ta jihar Sokoto shi ma dan asulin karamar hukumar mulki ta Illela domin sanin komi zai ce dangance da cikon shekaru 31 da Illela ta zamanto lokal gamman. Kawar muka sha faɗi siyasa dai yanzu ta riga ta zo ta kare. Sannan gurin ko ne dan siyasa ne dan ce ya zo ya siyasa ya kare. Ko tun daga farko in shi dan siyasa ƙwarai ne siyasa da ta ci gaban kasa ta dai ba ƙasar ku gaba ɗaya ba wai garin ku ɗaya ba ko lokal gamin ɗin ku ƙasar ku gaba ɗaya ga zan kana da hannu don taimakawa don ci gaban wannan ƙasa ta ka to alhamdulillah kamar da gani wurin ga mun haɗi siyasa ta zo a yi wanda Allah ya ba kuma Allah ya ya bashi ba wani abu da ya rage menene ya rage gaba gare mu a zo a haɗa kai kamar da gani yanzu shi an makasudin wannan wanda muka yi wanda yana tabbata maka illela yana wata zama lokal government ta biyu ko ta uku a jihar sokoto waɗanda suka irin wannan tunani aka hamanta da komai aka ce illela guda ce guda ce babu wani gari in ba illela ba mu zo mu haɗa ƙarfin mu ga cewa illela ta ci gaba yau wanda ke kishi illela zai bakin ciki idan an ce illela yau ta samu wani abu illela ta samu ba kaga ba aikon ba na saboda ka ina kira ga dukkan mu gaba mace da namiji dan boko yan kasuwa manyan manyan yan siyasa musamman su yan siyasa a zo a haɗa kai yi lokacin duk an kai siyasa ta kare to sai a zo a ci gaban da abin da sa ci gaban illela kuma waɗansu na ganin har yanzu da sauran zomo kaba tun da har yanzu illela ba ta hiddo wani gumajen dan siyasa ba wanda aka ganin na ma yashi shijar gama wannan ƙasa ta najeriya a'a insha Allah kaɗan kaɗan ai ba da ɗaya rana ake wahawa gora na in za a tiya ba ana ta hake ana ta yin Allah da ai yanzu misali kana faɗa duk wani mukamin Najeriya gaba ɗaya jihar Sokoto wanda ya cancanta a ce ai shugabanci akwai shi lela ba mu jin haufi akan wannan iyaka da a ce united nation ko kungiya haɗa kai ta duniya gaba ɗaya to ko shi ake nema ilala za a samu an dai gudanar da bikin dan kware-kwarya ne sanadiyar allobar cutar mashako ta coronavirus a garin illela local government haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai muke dole. Shirin kasuwa kai muke dole. yau ne shirin kasuwa a kai miki dole ya sauka a kasar jamhuriyar kamaru an da muka zagaya a ko'ina a kasuwa musamman shaguna masu sai da kayayyakin masarufi da kuma kayayyakin abinci a kasar kamaru barka dai na da labarka da fatan kaya lafiya a gamu a cikin kasuwa yanzu na gaban ka Allah kake sai da naman shanu a kilo kilo da kuma na raguna da na kuya da sauransu yaya kasuwa dai a wannan lokaci a gaskiya a wannan lokaci dai alhamdulillah muna dai wato hukantawa kuma duba ga wannan dai yanayi dai musamman ga wannan annoba ta coronavirus amma zahiri gaskiya muna sayar da kilon nama yanzu daga mutane kilon nama na wani kudin sayarwa a daidai wani lokaci musamman nama shanu kilon nama dai a zahiri gaskiya muna sayarwa jaka uku da rabi amma sai dai yanzu dai ya haura zuwa jaka hudu yanzu to tun da yana haurawa zuwa da kawo to yanzu kamar da hanji na shanu nawa shi kusa da wannan kilo na hanji hanji da yanzu dai muna sayarwa jaka biyu da rabi zuwa dai jaka uku a zayin da wato kowane kilo kenan kowane kilo na hanji me yasa wannan nama shanu ya yi tsada haka ko duba da cewar yanzu ba a shigo da kayayyaki kamar da eh kamar yadda ka faɗa dai akan samu wannan matsalar kamar yadda ka sani a kwanaki dai an bude yawancin yakoki a yanzu dai kam alhamdulillah kuma akan samu matsaloli ta wannan bangare dalilin da ya sa kenan kaga abubuwan da suka haura to yanzu tun da abubuwan sun haura menene fatanka nan gaba ga ta saka kamar wajen ganin cewar an shigo da da dabbobi da kasashen su cadi su da dama daga cikin muke samun yawanci abubuwan da muke ci na ta bangaren nama ko eh, a gaskiya ni Eh, kiran da zan yi dai ga gwamnati ita ce wato da yi kokari musamman ga waɗanda suke toshe hanya idan a yayin da ake shigowa musamman yan ta'adda ka san ba rasa su a bakin hanya idan suka yi ko idan gwamnati ta yi kokari ta dakile wannan aka samu wato waɗanda za su yi kokari na ba da hanya da za a dinga shigo da wato shanu da kuma sauran namomin da yana ga za mu samu matsala za mu samu dai mafita kan wani ala. Wato kamar ta bangaren bamin da nan da yawa eh, yawa ta nan ta waɗannan bangarori dai Eh, ya kamata ka karfafa tsaro ta wannan. to ta bangaren kwastomomi kuma fa yanzu ne za ka ce musu duk kayan masarufi sun tsada. a gaskiya kwastomomi dai a halin yanzu wasu idan ka zo ka gaya musu farashin dai ya haura wasu sai cikin su ya mutu gaskiya ba sa samu ba sa saya wasu kuma idan ka gaya musu dai ga yanayin yanayin gari wasu suna yarda wasu kuma a gaskiya ba sa yarda sai su juya su kama gaban kansu ba sa saya duba ga yanayin wato farashin. a matsayinka na mai wannan shago shago wanda ake sayar da kayayyakin abinci kamar su ga taliya nan ga su shinkafa buhunan shinkafa da sauransu yanzu ya kuke fuskanta um, kasuwanci a wannan lokaci musamman lokacin na coronavirus na kamar farashin ya yi tashin gauran zabi ko eh, a zahirin gaskiya dole ne mu wato kara farashin kaya saboda duba da yanayin yadda gwamnati ke a al'amurorin da a yanzu gabaki ɗaya sun ce zaman gida dole to mu kanmu muna zaune a gida mun fito kasuwa mutane ba zuwa sayan kaya suke yi ba to kaga kaya sun kare kuma a kasuwa za mu je saya mu babu kuɗi ba ma talla ba ma komi muna zama a gida ne to dole ne mu ma za mu dan kara dan farashi don kada mu yi wato asaran wayannan kayayyaki mu ma insha Allah to a buhunan shinkafan nan kamar na kai da taliya da kuma yanda na ga sajin na gongon da sauransu da suka eh to ka kamar wannan buhu karamin buhu da muna siyarwa jaka goma sha daya ne to amma yanzu gaskiya mun kara jaka biyu muna siyarwa jaka goma sha uku to ita taliya kuma akwai wanda muke sayar da katon jaka hudu da rabi to amma yanzu gaskiya wannan jaka shida muke sirwa shi sadin kuma muna sirwa da dala eh, dala ɗari ne to yanzu kuma mun dan kara a dala goma a kai yanzu muna sirwa dari da goma muke sirwa. To ya kaman ta bangaren sukari da kuma sabulun da ake amfani shi da yau da kullum. Eto eh gashi na dukan na gani. eto eh, eh kaman sukari mun dan ƙara kuɗi kaga da ana sirwa dari takwas muke sirwa. to amma yanzu nan gaskiya sukari ta haura har har jaka jaka guda muke sirwa. to shi sabulu ne dai yana da dan rangwami har zuwa yanzu ba mu ƙara wato farashi akai ba muna da sirwa iyayen da muke abin nan muke dan samu kamar yadda muke saya sai mu dan dora abu kawai na dan riba mu sayar hakan to ya ta bangaren kusan wani suka yi ruwa kamar dakuwa domin ah, ban ga mutane a wannan shago na kama. eh to duba da yanayin yadda gwamnati ke yi sun ce ba sa son taron mutane da yawa to dalilin da yasa kenan don da za ka ga bakin shago haka za ka ga mutane da dama sun zo sayan kaya to yanzu an zo saya dole ne za mu ɗauki mutum ɗaya mu shigar da shi sauran sai mu dan su tazaran ah, meta kamar yadda wato hukumomi suka umarce mu da mu yi. to yanzu wani kira za ka yi wa al'umma da kuma gwamnati musamman a daidai wannan lokaci da ake fama da irin wannan matsaloli eh to kiran da zan yi ga gwamnati shine wato a zahirin gaskiya ya kamata su taimaka mana wato mu 'yan kasuwannin nan su kuma wato taimaki talakawa don gaskiya talakawa da dama suna cikin wani mawuyacin hali wanda in sun zo shagunan mu nan yawancin su bashi suke karba basu da kuɗin da za su sayi kayayyaki to ya kamata wato gwamnati ta taimaka musu talakawan mu kuma kiran da za mu yi gare su ya kamata wato su bi ka'idodin da wato gwamnati ke badawa cewa na batun wannan cuta don cutar nan a zahirin gaskiya tana nan ba wai ba ta nan ba ita wannan cuta ta naka samu kasuwancin ku ne a gaskiya ta yi matukar naka samu na kasuwanci saboda kaga masu saya suna zaune a gida mu mun fito kasuwa ta ya za a yi mu samu wato kasuwanci ko mu samu ciniki kaga babu dama dalilin da yasa kenan ina tare da dan kasuwa alhaji yaya yaya kake fuskantar ko kuke fuskantar kasuwanci a wannan lokaci musamman na kayayyakin gele da na ado wanda yake shigowa daga kasashe daban-daban kasancewan coronavirus nan farashin ya sake ruruwa ne ko kuma abin ya koma kasa ne to eh, wa alaikum salam warahmatullahi mamma garba da fatan kawai gari lafiya eh, a halin gaskiya a wannan lokacin namu na yanzu na zamanin covid-19 wato gaskiya farashin kayayyaki daban-daban gaskiya ya karu eh, saboda matsalolin wato an rurrufe bodoji wato kasan wanda suke da kaya a ƙasa kayan kuma ya kare wanda suke da kaya a ƙasa wato sun san kaya sabon kaya ba shigowa daga nesa ba zuwa daga china daga manyan ƙasashen duniya to sai ya kasance cewar sun kara farashin kayan da yake a magazin da kayan da yake a shago sai eh, kuma waɗanda suka turo sabon kaya wanda yana cikin ruwa bai iso ba sai ya kasance cewar ya iso kuma kasan gwamnatocin mu basu rage farashin kwastom ba sai ya kasance wani guri madu an kara ya kasance cewar kaya an yi mai fito da tsada kaya da yawa gaskiya duk ya kara farashi musamman kayan da yake musamman mu a nan kamaru kayan da yake fitowa ta kasar chadi ko ta kasar najeriya da sauran manyan kasashen duniya a gaskiya ko komai ya yi dubu ɗin kuɗi gaskiya ya kara ah, Na ga wa'annan shaddina da wa'annan yanki da muke gani ah, da kuma huluna da takalman nan ah, yanzu ya nawa kuke sai da kamar wannan shadda da nake gani gabanka. To wato kasan kaman shaddojin da kake gani wato kasan yawanci kayan Najeriya ne kayan ne odan 'yan Najeriya ne to sai ya kawo yanzu wato kasan rurrufe bodojin da aka yi tsakanin iyakan kamaru da Najeriya ya kasance kaya ba shigowa kai tsaye wato akwai 'yan wa'anda suke akan iyakoki jama'an da suke akan iyakoki su suna da yarjejeniya da jami'an tsaro akwai hanyoyin da suke bi suna suna fito da kaya to kuma ana biyan su kuɗi masu tsada kuma ana biyan ainihin eh, jami'an tsaro su ma da sai kasance cewar kaya yana zuwa da tsada gaskiya kayan da da za mu same shi kamar misali dilan dilan shadda kamar misali a a ne a dubu ɗari misali a jaka ɗari biyar misali to yanzu kamar ya ƙara kamar dubu ashirin haka a sama to kaga idan ka zo ka fiffida yadi goma goma ko yadi biyar biyar wato eh ka faffasa dubu ashirin din nan kan din nan to sai ka ga wato shannan da za ka saida kan jaka ashirin he ya to maka jaka ashirin da uku ko ashirin da biyu eh, eh, ashirin da uku ko ashirin da biyu saboda farashi yadda ya karu a gaskiya kaya da yawa ya kara farashi ni a kayan da na sani kamar shadda tamfa da su huluna su takalma a gaskiya da yawa wani wani ma yayi dubulin kuɗi kwarai da gaske saboda farashin kuma a can Kano ma a kantin kore ko a inda muke sai a kantin kore a kasuwanni gaskiya yawanci ya kara farashi su ma a can saboda yanayin da ke shigowa daga China zuwa Lagos ya kara farashi kwarai da gaske yanayin kusurumi kuna samun kusurumi kamar da eh a gaskiya yanzu bayan kara farashi farashi ma a gaskiya mamman algarba babu kwastomomi ba kasuwa yanzu kowa ta abinci ke yi kowa ta kai ta kai yake yi gaskiya maganan wai tura saboda kaga sallan azumi nan da ta wuce a gaskiya ba maganan kasuwa mu ni na ga mutane da yawa a sallah gaskiya tsofin riguna suka wanke suka je masallaci gaskiya ba sabon dinki to matsalan covid 19 kowa ta abinci ko kowa mai gobe zai ta haifar ne saboda gaskiya mutane suna cikin matsaloli kasuwanni harka bata tafiya wasu da yawa duk a rurrufe gaskiya to ya ya kamata yana da kyau a ce gwamnati ta tallafa ma talakawa kowa yanzu ta abinci ke wani abincin da zai ci ma ya gagare shi ya za a yayi ta ta abinci. Ƙarshen wata tana da muka yi da 'yan kasuwa kenan a wannan shiri na kasuwa muka yi miki dole a kasar kamar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To masu sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a barkan ku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce a Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za mu waiwayi wani batu ne da ke ciwa jama'a tuwo a ƙwarya kuma ya jefa al'umma cikin firgici wato fyaɗe. A watan Yuni babban sufetan 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya bayyana cewa mata 717 ne aka yi wa fyaɗe cikin wata biyar a Najeriya daga watan Janairu zuwa watan Mayun shekarar da muke ciki. Wannan kalamai na sufetan 'yan sanda na zuwa ne bayan da a baya-bayan nan aka yi ta samun rahoton matan da aka yi wa fyaɗe a sassan ƙasar daban-daban al'amarin da ya zaburar da mutane da dama har da ƙungiyoyi masu kare hakkin ɗan adam. Ganin yadda al'amarin ya ɗau hankalin jama'a, shirin lafiya uwar jiki ya kalli al'amarin ta fuskar kiwon lafiya. inda na zanta da hajiya saratu garba abdullahi malama a jami'ar bayero ta kano wanda yanzu haka take nan amurka tana karatun digirgir kan harkar jinya wato nursing kuma 'yar gwagwarmaya akan kwato wa yara hakkinsu. To na fara da tambayanta ko yaya girman al'amarin fyaɗe yake. To, matsala ta faɗi matsala ce wanda zan iya cewa ta kai inda ta kawo. Matsala ce wacce take tana cikurkuɗa zuciya tana kuma ragargaza zuciya. idan muka yi la'akari da abubuwan da suke faruwa musamman a 'yan kwanakin nan zan iya cewa a waɗannan lokutan abubuwa sun kai makura sun kai sun kawo bisa ga al'amarin fyaɗe sannan abin da ya fi tayar da hankali abin da kuma ya fi girgiza tunanin dan adam shine yawanci waɗanda suke ake yi wa wannan fyaɗe A zaki ga cewa yara ne ma ƙanana waɗanda ba su mallaki hankalin kansu ba ɗaya daga cikin su wanda muke kan wani ƙoƙari a kanta ita ce yarinya 'yar 'yar wata uku a duniya da aka yi wa fyaɗe to wannan al'amari ne wanda kwata-kwata hankali ma ba zai ɗauke shi ba domin wani abu ne wanda kwata-kwata ko a tarihi a baya a kasashe na waɗanda suka kai suka kawo wajen rashin arziki da rashin kyautawa ba ga irin haka ba saboda haka wannan abu ne wanda ya kamata a ce ya girgiza tunanin kowa kuma ya zaburar da mutane domin mai domin a tashi a ga cewa an yi yaƙi da wannan abun. wannan yana karuwa a yau da gobe da ko da yaushe misali a yau zaki ji labari an yi fyaɗe a nan misali a ce an yi fyaɗe a jihar kano kafin dare ya yi sai ki samu rahoto cewa ga wani can an yi shi a jihar kaduna ga wani can an yi shi a jihar bauchi ga wani can an yi shi a jihar filato da sauransu kuma kar ki yi tsammanin cewa fa waɗannan abubuwan wai kamar misali a jihohin nan zaki ga abu ne wanda ake yin sa a kwaya ɗaya biyu ko uku a'a wani lokacin sai ki ga a rana ɗaya an miki rahoto na cewa an samu wannan fyaɗe na ƙananan yara misalin kamar guda uku ko guda hudu ko ma fiye da haka To, um, hajiya tun da shirin namu na lafiya uwar jiki ne, bari mu mafi mai da hankali game da irin illar da wani irin hali ake shiga da zaki bayyana wa masu sauraro. To, illar da wanda aka wa fyaɗe yake shiga game da lafiyarsa zan iya cewa illar kashi biyu ce. Akwai ta ɓangaren lafiya ta jikin mutum. akwai kuma ta bangaren lafiya ta kwakwalwar mutum a misali waɗanda aka yi fyaɗe musamman yara waɗanda suke ƙanana ne masu ƙananan shekaru a yawanci halittunsu a raunana ne kuma ma'ana halittunsu ba su gama yin ƙwari ba to za ki ga cewa yawanci idan an yi wa irin waɗannan yaran fyaɗe yakan zama sanadi na jikkata ta wani ɓangare na jikinsu zai kasance sun samu matsala sosai wanda za ki ga yawancinsu ma matsalar takan kasance tare da su ga baki ɗaya rayuwarsu ma'ana abu ne wanda ba ma a iya gyarawa sai dai a ce ban dai a ɗan tattaro nan a ɗan tattaro nan kawai dai mutum ya mutum zai ci gaba da rayuwa a haka. a wannan ina miki misali kamar eh, na yara ƙanana kenan wanda suke suna da halittu waɗanda ma ba su da kwari ko kuma halittunsu ba su kai a matsayin kwari na babba ba akwai abin da ya shafi yawanci za ki ga musamman a cases da muke samu yanzu ki ga yawancin yaran da aka yi fyaɗe sukan samu matsala ta yoyon fitsari sun kan samu wa'ansu zaki ga wurin fitsarinsu da wajen duburarsu ma ya haɗe suna ta yoyo haka na fitsari da na bayan gida da sauransu ba ma'adar nan kuma akwai a matsala da ta shafi maybe a ciwo da ake ji musu a wurare da dama ta inda aka yi wannan fyaɗen wannan shine kamar abin da ya shafi lafiyar jikin mutum kenan a bangaren kuma abin da ya shafi lafiya ta kwakwalwar mutum ina iya cewa kamar wannan yanayi na fyaɗe idan aka yi wa mutum yakan zama kamar yana masa barazana a cikin rayuwarsa barazana a cikin kwakwalwarsa ta inda cewa baya samun nutsuwa kwata-kwata ta yin wani al'amari na rayuwa face sai yana cikin wannan damuwar da firgici na wannan abin da ya faru a misali a wata kungiya da muke da ita a ranar asabar mun yi wata webinar ban san yadda kira webinar da hausa ba mun yi wata webinar wanda a cikin waɗanda suka yi magana a webinar nan har da akwai wata baiwar allah da ita ma mm, an mata fyaɗe ne a baya shekaru da suka wuce wanda daga baya ta fito ta nuna har ta ah, ah, assasa wata kungiya wacce take taimakawa waɗanda aka yi wa fyaɗe mata to a wannan lokacin lokacin take faɗar wannan maganganun take cewa shi fa fyaɗe idan aka yi maka abu ne wanda yake zama a cikin ƙwaƙwalwarka har ƙarshen rayuwarka misali ta ce ita tun da lokacin da aka yi mata wannan fyaɗen har a zuwa ranar asabar da take mana bayani ta ce tana kan wa'yansu magunguna wanda da shi ne kawai yake taimaka mata ya sassauta mata damuwa da firgici da yake cikin kwakwalwarta. to wannan babba ma kenan misali kuma ah, ga wa'anda yara waɗanda suke sun kasance masu ƙananan shekaru su ma wannan abin yakan faru da su su kasance a cikin firgici wani lokacin har abin yakan taɓa hankalinsu ma gabaki ɗaya. To hajiya yaya bangaren iyaye kuma iyaye sukan shiga wani yanayi ne idan aka ce yau gashi an yi wa yarka fyaɗe ko ɗanka. A bangaren kuma iyaye musamman iyaye mata da wannan abu yake samun 'ya'yansu su ma sukan kasance a cikin wani irin firgici da wani irin yanayi na rashin daɗin ƙwaƙwalwa da kuma damuwa da sauransu wanda za ki ga yawancin su har sukan samu ciwo na damuwa a musamman kamar irin ciwo na mm, depression ko kuma ciwo na anxiety dalilin wannan fyaɗe da aka yi. To a baya akan samu yanayi da za a ga cewa idan aka kai mai fyaɗe asibiti sai a ce sai an je an taho da ɗan sanda. ɗan sanda ya rubuta report sannan a zo a karɓi wanda aka yi wa fyaɗe. an samu sauyi ne daga wannan wancan lokacin zuwa yanzu da abin ya dada karuwa a ba samu wani sauyi ba a tun da kasancewar shi fyaɗe din nan kaman shi ma laifi ne mai zaman kansa a crime ne to saboda haka dole ne idan aka samu wanda aka yi fyaɗe aka kai shi asibiti dole sai an samu zuwan jami'in tsaro a daɗin saboda 'yan sandan ne kawai muke da shi so za a ce sai 'yan sanda ne kawai za su je to amma yanzu musamman kin ga muna da sauran jami'an tsaro kamar abin da 'yan sanda muna da 'yan civil defense muna da 'yan hisba da sauransu to matukar jami'in tsaro ne in ya tafi da su zai wakilci mm, ma'aikatar a tsaro domin ya kasance an ya zama cewa shi ne yake sa ido a wannan lokacin yadda za a yi samu a karɓi wannan mara lafiya a asibiti a duba ta ko a duba shi sannan tabbatar da cewa an yi faɗin shi kuma sai ya je shi ya rubuta abin da kenan sai ya sanar ya saka a fayil sai a ci gaba kuma da kisa. To masu a nan za mu tsaya a wannan shirin na wannan makon. To ba a nan tattaunawar mu ta tsaya ba a tara mako na gaba domin ɗorawa. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin musamman ma ita hajiya Saratu Garba Abdullahi da ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce Aisha ta ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi. A Sunana Reverend Fada John Bogna Bakeni, ni fada ne na aiki a Lardin Katolika a Maiduguri jihar Borno. yana kira ne da babban murya musamman ga mu fastoci da malamai da kuma jama'ar kasa duka domin mu dage da addu'a mu kuma nace da addu'a musamman a cikin yanayi da kasar mu ta samu kanta a ciki musamman jihohinmu na arewa da kuma mu musamman a nan a borno a gabas arewa mun je ga irin hali da muke ciki akwai rashin tsaro ga ta'addanci ga wannan arnoba ta coronavirus da abubuwa daban-daban da suna kalubalantar mu to ina cewa da babban murya eh na sani ana maganganu ana guna gune da dai sauransu ana nuna yasu amma abu mafi muhimmanci da zai cece mu ina gani sai mun juyo ga ubangiji Allah sai mun nemi fuskarsa saboda haka ina kira ina kuma gayyata mu dage da addu'a mu yi adalci mu yi gaskiya mu nemi zaman salama ta hakan nan ne za mu samu ci gaba za mu samu salama a mu da kuma jihohinmu na arewa fata da kuma addu'a shine ubangiji allah ya albarkace mu da salama wanda duniya da kuma shugabanninmu ba za su iya su bamu ba amin Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC.